'yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba son kai ne ba, ba ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba, yankin bai tsina na komai ba. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Subsidi na takin zamani irin subsidi noman alkama za ka ga kowane mutum ne da yake jigawa zai iya amfana daga irin wannan abubuwa da ta yi. Wannan shekara ɗaya da gwamna ɗan moɗi ya yi kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba. A gwamnatance da ake gwamnati irin ta zaha jigawa mu ba ta yi mana irin wata, wancan gwamnatin suka yi mana ba. Hanya da aka yi mana yanzu daga Shiwaru zuwa Isar ko a Saudiya tafiya ba wani aiki kawai da ya wuce da jiniya wi wi wi ya wuce mu muna zaune to gwamnatin ta noma ba abin da ta aikata balle gwamnatin jiha al'ummar jigawa kenan a arewa maso yammacin najeriya suke auna mizanin gwamnatin gwamna umar namadi bayan cikarsa shekara guda yana jan ragamar jihar a dakace mu yau ga wasu nan su ke nukura don mun san mun nasara wasu ma a ciki nasu sun fara haɗa guru Madalla Masu ware baya ga shugaban ƙasa a ranar 29 ga watan Mayun bara ne galibin gwamnonin Najeriya suka karɓi rantsuwar kama aiki bayan kammala babban zaben ƙasar a watan Maris. Mafi yawa daga cikin gwamnonin dai sabbi ne wato dai wannan shine wa'adinsu na farko wadda bayan sun karkare shi za su iya neman zango na biyu a shekara ta 2027 idan Allah ya kai mu. Tuni dai 'yan kasar suka fara sanya sikeli domin auna mizanin ayyukan shugaban ƙasar Bola Ahmad Tinubu ya yi da ma waɗannan gwamnoni a cikin shekarar farko ta wa'adinsu na farko. Ko da yake su ma gwamnatocin sun fara yi wa kansu hisabi ta hanyar bayyana nasarorin da suka ce sun iya cimmawa a cikin waɗannan watanni goma sha biyu da suka shuɗe. Jihar Jigawa Arewa maso yammacin Najeriya na cikin jihohi masu gwamnoni wa'adin farko kuma tana cikin jihohin da jam'iyya mai mulki a Najeriya wato APC ta kafa gwamnati a ciki. Kuma tuni jami'an gwamnatin ta jigawa suka fara bayyana wa duniya irin nasarorin da gwamnansu ya cimma a wannan shekara ta farko ta wa'adinsa na farko. in ka dauki ma'aikata ayyuka ka cewa da aka zo akwai ayyuka da muka gada na yin hanyoyi guda 26 a faɗin jihar jika wanda kuɗin ya kai kimanin biliyan 81 da kuma miliyan 800 wanda a halin da ake ciki a cikin hanyoyin nan guda 26 na iya mai tabbatar muku cewa guda goma an kammala su guda goma sha biyar kuma za a iya gama su zuwa ƙarshen wannan shekarar yanzu idan ka ɗauki maganan maganan ma'aikata akwai waɗanda aka ɗauka da aikin wucin gadi da suke aikin koyarwa a makarantunmu wanda sun kai dubu uku da ɗari biyu da ashirin a basu takarda aiki ta musamman ta dindindin a wannan aikin sannan kuma a koɗanda suke aiki na matakan lafiya a asibitoci da abin gina amfanin jihar nan su ma sun kai mutum dubu ɗaya mutum ɗari takwas da ashirin da bakwai wanda suna ƙananan ma'aikata akwai kuma mutum ɗari da saba'in da uku waɗanda kuma waɗannan manya-manyan likitoci ne za ka yi ɓangaren lafiya a faɗin wannan jihar ta harkar noma a jihar nan yau ka duba ka ɗauki abin da ake nema ta ɓangaren noma za ka da irin zama da aka yi da wolba an zauna da African Development Bank an ɗauko cewa za a dawo da inganta noman alkama a faɗin Najeriya. Wanda zaka jigawa cewa cewa ta bada rawar gani wanda har an bata kashi da ya kai arba'in a cikin ɗari da za a yi na noman alkama kuma alhamdulillah an nemi jigawata noman alkama kamar hekta dubu arba'in wanda ya kai ga jigawata samar da hekta dubu hamsin da biyar a wannan noma da aka yi da alkama cikin irin wannan haɗaka da ake. Honorable Sagir Musa kenan kwamishinan yaɗa labarai na gwamnatin Jigawa. To ko mai al'umma ko 'yan ƙasa a jihar ta Jigawa ke faɗi dangane da kamun ludayen gwamnatin ta Umar Namadi? Assalamu alaikum ni ne Lawan Ali Galadanci. Mu dai cikar mulkinsa hego Diyar Allah. amma misali inda muka samu gargada kamar wannan rahin lafiya da ake aka dau nauyi talaka ya je a mar magani to an ba ta wannan siga talaka ba zai mori gwamnati wani a sa ido ga malaman asibiti gaskiya suna walakanta mutanenmu na ƙauye Assalamu alaikum, ni Suleiman Musa Galadanci ne. Korafi na shi akan gwamnati dan Modi. Ruwa muna da shi da, amma yanzu ruwa ya katse mana na famfo, rijiyoyi babu, ba kuma yi mana gyara ba. Da lokacin gwamnatin sile ga magani idan ka je asibiti kyauta ne daukar jini kyauta ne yanzu idan ka je asibiti daukar jini dubu goma sha biyar Suna na idris adamu wurma bukan mu ya kamata mu faɗi mulkin ɗanmu hanya da aka yi mana yanzu daga shiwaru zuwa isar ko a saudiya na nasiru ba wani aiki kawai da ya wuce da jiniya wi wi wi ya wuce mu muna zaune to gwamnatin hidima ba abin da ta aikata balle gwamnatin jiha na hashimu wanzan daga nan ta yashi mu dai abin da zamu ce da gwamnatin nan muna tare da kalubale iri iri kamar mu da muke nan sabuwar tasha akwai mu da kalubale na ruwan sha gaskiya mu dai ba abin da zamu ce da gwamnatin malam Umar na Madi sai godiya ko da wajen daukar ma'aikata da ya ba su musamman ma ma'aikatan da dauka musamman malaman makaranta da kuma ma'aikatan lafiya ni Murtala Muhammad Sunusi nake cikar gwamnatin dan motsi shekara daya mu a gwamnatance da ake gwamnati irin ta jihar Jigawa mu ba ta mana irin wacce wancan gwamnatin suka yi mana ba don lokacin su da ba za mu manta da ya shekara daya mun ga abun shekara uku fiye da na apc duk da haka a again mulkin badaru ya fi shi shi ma lokacin da ya shekara ɗayansa ya ninka wannan abubuwan da ya shi kuma wani lokacin sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roko da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to sai kaga an more Baya ga talakawa na can ƙasa ƙungiyoyin rajin ci gaban al'umma da ke gwagwarmayar shugabanci na gari su ma sun saka nasu sikelin wajen auna gwamnatin ta jigawa. In ka duba za ka ga kamar daga irin subsidi na takin zamani irin subsidi noman alkama irin yanayin ɗaukan mutane aiki yanayin ɗaga darajar filaye da ta yi a jigawa zaka ga kowane mutum ne da yake jigawa zai iya amfana daga irin wannan abubuwa da ta yi to amma duk a tsarin rayuwa ba ka rasa akasi duba da yadda aka sha ta ta baba shi kansa a wurin irin yanayin daukan aiki musamman bangaren JTH din nan zaka ga cewa an samu kurakurai wannan ya matsa hazo da aka yi suna daga cikin yan matsaloli da suka tada mana hankali a wannan shekara guda din nan gaskiya Kwamar Salisu Mazge Gumal kenan guda cikin jagororin kungiyoyin ci gaban al'umma a Jigawa. To da yake magana ake yi ta wanzar da shugabanci na gari a tafarkin demokuraɗiyya. Abu ne sananne cewa 'ya'yan jam'iyyar hamayya na taka muhimmiyar rawa ta wannan fuska. Ita demokuraɗiyya gwamnati ce ta al'umma aka yi ta dan al'umma. Bayan da za a yi a zaɓi gwamna dan al'umma sannan ya ringa alkawari yana saɓawa. gwamna dan modi yana daya daga cikin gwamnoni a najeriya wanda in suka alkawari su yi rantsuwa su karya kasan yana cin zaɓe ya je yana kewaye ya yi rantsuwa akan cewa an sace kuɗi akan harkar noma kuma tun da aka yi wannan rantsuwar har yau ba abin da ya faru sannan idan ka duba du structure da ka gani har yanzu mai kyau a babban birnin jiha wadda sula lalami da ya ce to ya za mu yi mu tafi a haka sannan babu inda za zaka kewaya du jigawa Ka ga inda ake project wanda zai burge ka cewar eh lalle an yi hanyar da zai boosting economy din wato jihar jigawa ba wani magana ci gaba bai kamata a ce jihar jiga ta koma jihar kauye ba ya kamata a ce dorawa ake akan abubuwan da sun lami ɗaya amma jawo mu baya ai kamata saboda haka wannan shekara ɗaya da gwamna dan modi yayi kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba comrade umar danja na haɗeja kenan a jam'iyyar pdp da ke hamayya da gwamnatin jigawa Masu saurare ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Ba da faɗawa kai aiki, nan ne aka san mutumin kirki, mabucin adalcin mulki. kuma ba mai ce makacin karki mai zalunci ya shige daki.